Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sallade na Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. cikin shirin noma tushen arziki na farko a wannan shekara ta 2023 za mu fara kawo muku tattaunawa da kwararre kan noman zamani Alhaji Ahmad Sani Ibrahim wanda shine shugaban kamfanin Ansar Technology wanda ya fice a harkar noma da kiwon dabbobi. Alhaji Ahmad ya yi wa wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ƙarin bayani kan ire-iren dabaru da na'urori har da fasahohi da suke amfani da su wajen sauƙaƙa ayyukan noma a Najeriya. kama yadda suke ilmantar da manoma da tallafa musu. Mun kwararre ne akan noman zamani, noma eh, wanda tura suka ce ma production, wato zuwa cikin daji mai noma take mu hito da abun noman mu kai shi factory mu yi processing ha ya shiga a kasuwa wurin da mutane za su je su so su ci. Muna noman shinkafa, muna neman alkama, muna noman kifi, muna kiwo na dabobi irin shanu da sauransu. Ai wato akan cewa kuna noma irin na zamani. Shin me hakan ke nufi? Duk da aka ce ana noman zamani akwai abubuwa da yawa. Misali in ka je wajajen eh, kauyukan yawanci su manoma ne. Amma noman da za ga mutum guda na noma wanda zai yi shekara da shekaru yana noma ba zai ci da kenshi ba ta class of ci da mutane da yawa. to munan muna fani da nakulori abin da tura suka ce ma mechanization kawo harka traktoci mai noma wuri guda muna da hekta dubu biyar hekta dubu hudu hekta dubu goma muna da saboda haka nan zamanin da muka sa ciki shine kawo harka technology ciki wurin da ah, fasaha ciki so wurin da mutum dari za su yi aiki wata guda ba su gama ba to cikin kwana guda za mu yi amfani da nakura guda mu yi aiki na mu gama so shine technology da muka mechanization da muka kawo ciki so harka mu gaba da yanzu mun riga mu juya shi Eh, wurin da mutane suka participate ga harka noma yanzu wurare karami ne wurin juya na kulori na wurin juya tractors da injin na shuka da sauransu da na baro amma saura abubuwan da mutane suka amfani da hannu suna yi da duka wadda mun mai da shi na kura ka yin shi yanzu. Idan aka ce noma muna dangantawa ne da iyayenmu da suke karkara ganin cewa kun shigo da zamani ciki kuma mafi yawan mutanen da suke karkara ba kowa bane yake da ilimin akwai dabarun da kuke bi wajen zuwa ko zakulo mutane domin ku fahimtar da su ko kuma ku koya musu amfani da zamanin kamfanin ansar technology duk arewa san su mama arewa ba a najeriya gaba daya abu ne muka yi shi ne mu gano manoman gaskiya mu yi profiling nasu mu gano labarin su tara bayanin su mu sa cikin na'ura dan yawancin su muna koya masu ya za yi su hita da su hito daga inda suke da su dawo hanya noman zamani misali akwai jiha da muka tafi kamar jihar zamfara muna da manoma family families manoma a gida guda sai mu zo mu hada su cikin na'ura mu yi profiling nasu mu sa su mu gyara su hayan za su zama manoman gaskiya muna da su fiye da families gidaje kusan eh, dubu da biyu wanda suka shiga sun riga sun shiga cikin na'urar mu duk duniya ana ya ganin su kuma duk duniya duk mai son ya taimaka ma manoma ko ina da ke duniya akwai bayanin su a jiya ana ya neme su a ba su duk abin ya kamata ba su a noma muna hada su a kungiyoyi misali mutum guda bai da kudin da zai so tractor na noma ko ko kudin da zai so planter ko kudin da zai so harvester saboda mu hada su a kungiyoyi kungiyar mutum dari mutum dari biyu sai a sai masu tractor guda kaga ya zama na kungiyan to aikin da eh, mutum guda zai yi za ka ga traktan nan mutum da ribin za su yi cikin wata ko wata biyu za ka ga cikin kwano kadan traktan na da plantan nan gaba da zai yi su so muna koya masu dubaru kala kala kala kala ha daga shuka ha girbin abin gona. Ko da yake kayi batu akan cewa duk wani abu har da ya shafi noma kuna yin shi kama daga kiwo da dai sauransu. Shin wayannan abubuwan yakan yi amfani da lokaci kamar lokacin damina da lokacin rani da dai sauransu. Shin shi ma wannan akwai irin dabaru na zamani wanda kuma kuke iya tantance yanayi da kuma lokaci. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban shirin. Kafin mi sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan Dr. Salim Salam Muhammad, shugaban ƙungiyar manoman alkama ta Najeriya bisa rasuwarsa, wanda ɗaya daga cikin masu ba da gudunmawa ne ga wannan shirin. Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin Ansar Technology, Alhaji Ahmad Sani Ibrahim, da kuma wakilin a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim, sai kuma Jule Ledes Gresham. da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. arzikin mu shine uwa